من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar 4 ga watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da 20 daidai ko 21 ne na 21 ga watan 2026 muna cikin suratu ali imran zamu ta tashi aya ta 154 ko na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 وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الله مدوكي لقد من الله على المؤمنين ده حقيقة الله مدوكي ياي كتاوى النئمة قوئن دسكي ما في إيماني bayyana Allah ta'ala azima minnatihi alaihi Allah yana ambaton wato mafi girman ni'ima da yawa wannan al'umma bi bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da aiko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yayi wannan ni'ima da Annabi yayi ya aiko da wannan manzo wato min anfusihim daga cikin su min anfusihim bi ma'ana basharun mithluhum mutun ne kamar su wannan shine min anfusihim min jinsihim annabi alaihi salatu wassalam shi mutum ne kuma yana ci yana sha yana zuwa kasuwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mislukum kamar ku bambancin ku da shi shine yuha ilayya shi annabi ana masa wahayi anan Allah ya ɗaukaka shi alaihi salatu wassalam dalilin manzanci da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da yana da sifar ɗan adam na araf na albashariya sai dai jikinsa irin na ɗan adam din amma yana da albarkar da saura ba su da shi annabi sallallahu alaihi wasallam a aiko shi da Allah ya yi zaɓi ne matukar zaɓi a cikin larabawa a cikin kuraishawa a cikin bani hashim ya zaɓe shi wannan zaɓin da ya yi masa Allah shi ya san hikimar da ya sa ya zaɓe shi kuma duk abin da Allah ya yi daidai ne kuma bukata ta biya kasancewar mu al'ummarsa alaihi salatu wassalam wallahi ba karaman ni'ima ba ce kuma a kasancewa a wannan al'umman ma ka zama daga cikin al'ummar da ta ansa wa kiransa kana kaunansa kana so ka gan shi ko kuwa akwai wanda bai kaunan ganin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka je makka ka je madina in an zo za a yi sallama wajen kabarin sannan za ka ga yadda mutane suke kuka don shaukin gashi nan sun zo garin da yake amma bai Allah bai hada su da shi kwanan nan wani irin ana tambayoyin nan ake tambayansa sai aka ce masa yanzu a ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gabanka me za ka ce masa sai kawai ya fashe da kuka babban mutum ne yana kuka kamar yaro karen. ya tsawara irin in har annabi ne a gaban shi me zai yi haka masu imani suke sonsa to ba karamar ni ba ce gare mu manna Allah ala al-mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim don idan da annabi ba mutum bane da mala'ika ne mu mutane ya zamu ji sa ya zamu nutsu da shi ya muna da tambaya zamu iya zo kusa da shi ya za mu iya fita jihadi tare da shi amma da yake jinsin mutum ne kuna ji yana ji kuna gani yana gani za ku ba da shawara ya karba ya ba ku shawara ku karba ku yi tuntube ya tada ku in abu ya matsa muku ku yi sauri ku zo masa amma inda a wani yanayi ne ko kuma yanayi siffan aljani ne ya zama ko ba a gani shi ya za a yi ka zo kana cewa kana jiran annabi ne sai ka ji ya ce gani nan fa oh kana nan ne wani wurin kuma ka ɗauka yana nan in ka zo bayyana kaga ba mu da nutsuwa amma mutum ne cikakken mutum annabi Allah ya masa kyakkyawan halitta alaihi salatu wassalam kuma Allah ya masa albarka duk jikinsa albarka duk abin da ya fita a tare da shi akwai albarka in ka taba jikinsa albarka guminsa albarka filin dakinsa albarka wannan ba a baiwa kowa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai sahabbai bayan annabi ya koma ga Allah suna da wani bangare na gashinsa suna rike da shi wani in ya ji wani abu zai zo ya sa gashin a ruwa ya sha amma abubakar ba a yi masa ba umar ba a yi masa ba usman ba a yi masa ba ali ba a yi masa ba to bayan su ba a yi musu ba wa kuma za a yi ba saboda haka in ka sha ruwan alwalan wani Kasan san kai ka san me ka sha ba mu sani ba ina tare da kai idan ka sha din idan kana tuhumansa da maita ne ka san idan an tuhumi mutum da maita zai wanke gabansa a yi wannan da wannan mutumin ko ya sha ko wani abu amma in ba haka ba kayan wani ba a amfani da shi sai mu zo sallallahu alaihi wasallam Ka mu so shi mu ga girmansa mu gode wa Allah da ni'imar da ya yi mana na kasancewa al'ummarsa babban abu da kake jira shi ne cetonsa sallallahu alaihi wasallam idan kana son cetonsa to ka kai riko ga sunnarsa ba kai abin da kake so ba ai annabi zai cece ni jiya muka karanta hadisin ko kada wani ya zo da satan wani abu ya ganni ya ce ya a rasulullah aghithni aqulu la ka sai an karbi ballagtu Ya la tu'addun al kuka ila ahliha lalle za ku mai da hakoki ga ma'abotansu to mutum ya kiyaye ya karanci sunna ya karanci farilla ya san tauhidi ya san ya darajar annabi yake darajar annabi kuma ba mu za mu bashi ba Allah ya gama bashi tunda Allah ya yake wa rafa'na laka dhikra alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikra Allah ya dauka sunansa sallallahu alaihi wa sallam duk inda ana ashhadu an la ilaha illa Allah sai kaji ashhadu anna muhammadar rasulullah masallatai nawa a duniya ake kiran sallah masallatai nawa ana iqama masallatai nawa ana tahiyya a duka akwai sunan shi sannan ga salati mai zaman kai shi duk wannan shi ake yawa sallallahu alaihi wa sallam to in kana son shi ka kira shi da sunan da Allah ya kira shi ka kira shi da sunan da shi ya kira kansa ka siffanta shi da siffan da Allah ya siffanta shi kar ka wuce kar ka ci ai an halitta annabi ne da hasken zatin Allah a a shi ba hasken zati bane shi haske ne amma ba zati bane kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salam annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne ya zo da shiriya amma ba hasken zatin Allah bane shi ba Allah bane shi ba wani. bai san gaibu ba jiya mun karanta ko ba anan bane wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum aka tafsirin kanuri ban san ni me za a yi mun ba ban san ku me za a yi muku ba wannan lalle ne mu tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallam sifofi da Allah ya tabbatar masa mu kore abin da Allah ya kore daga gare shi yace annabi bai san gaibu ba kullu ya'lamu fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah har yace wa lakum ta'lamu al-ghaiba lastaghfartu min al-khairi wa massani as-su' mun tsaya matan Madina suna waƙe suna yaba masa a cikin waƙen su sai kace wa fina rasulullahi ya'lamu ma fil ghadi cikin mu akwai manzon Allah ya san abin da gobe zai faru annabi ya ce a a ku cire wannan kana na san abin da gobe zai faru a ce saboda haka annabi alayhi salatu wassalam bai san gaibu ba to matsalar ma da hankalin jahilai ake wasa idan kuka ce annabi bai san gaibu ba sai a zo a ce to to annabi bai san gaibu ba ya ba da labarin al'ummar da suka shuɗe ba gaibu ba ne annabi ya ba da labarin abin da zai faru nan gaba tashin kiyawa ba gaibu ba ne eh gaibu ne Allah ya riga ya sanar da shi wannan din ya faɗa abinda Allah ya sanar da shi shi a wajensa ba gaibu bane yanzu kai ma ba ka ji ka san cewa akwai kiyama ba gaibu bane za a tashi kiyama mutane za su fita kaburburan su annabi ya ce shine farkon wanda zai tashi zai ga Musa a tsaye ko kuwa za a kore mutane daga sa ba gaibu bane alamun tashin kiyama dabba دجان دخان حشر خصمني في المشرق خصمني في المغرب خصمني في جزيرة العرب نزول عيسى بن مريم ها يا جد وما جود دجان نار وين ذكى وسؤال مؤمن تاج القيامة ننجا بتصدق ما يواجه كارون دبي ننجا ما هو عارف كما يو كيف كثني بني كثني كيف كثني بوجينا ها آه. annabi ne ya faɗa Allah ya sanar da shi shi kuma ya sanar da mu abinda ake magana annabi bai san gaibu ba istiqlaliyan Allah bai sanar da shi ba shi a sa don shi annabi ya ce zai tsinka ya faɗa wannan ba a ba shi amma idan Allah ya sanar da shi to sai ya sanar da al'umma wani abu Allah ya sanar da shi don shi kadai ne ba a ce ya sanar ba shi ne sai ya yi rike don akwai abin da yake cewa law ta'lamuna ma'ala la dhahiktum qalilan wa la baqaytum lokacin da yake magana akan binne gawa ko irin abin da aka tana da mutane laula ta tadafanu da da'awtu Allah an yusmi'akum min azabin al-qabr asma in ba don kin binne gawa ba da zan roki Allah ya ji yadda ko abin da nake ji kaga shi yana ji amma ba a ce ya gaya mana ba shi ya ji don matsayinsa na annabi saboda haka in kana son annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaya a matsayin da sahabbai suka tsaya sun sai shi suna cewa fidaka abi wa ummi ya manzo Allah ina bada fansan iyaye na biyu zan bada su don in cince ka saboda fifi tashi sallallahu alaihi wasallam wani zai zauna a gida can an jima zai tashi ya zai kalli annabi ya gudu ya koma annabi ya kira shi ya kazo kale ka ka koma ya ce rasulullah ina zaune cikin iyare na in na tana da kai ba zan iya natsuwa ba sai na zo na kalle ka sai ce ya rasulullah to yanzu ko da mun shiga aljanna tare da kai kai kana tare da annabawa matsayin ku daban ne mu kuma muna ƙasa ba za mu iya ganin ka ba shi kaga ba daɗin aljanna yake gani ba ya kasance tare da annabi annabi bai an ansa ba sai da Allah ya saukar da aya wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لقد جاءكم رسول من أنفسكم حقيقة من ذق الله يعظمكم دقتكمكم دقجنسكم فكتمال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواقكم ميتي قولنا النبي من ينشن أبنشي ينزوع أسواق كما أنبا الله يمس ماتا دعاء وجعلنا لهم أزواجا وذرية sun yi aure sun hayayyafa annabi ya yi aure eh? ya aure khadija ita ce matarsa ta farko ta haifa masa ya shida ya ta wannan ko wannan kibtiya ta haifa masa daya shi kenan ga matarsa su aisha a ɗakinta ya rasu a kan cinyanta ya rasu a ɗakinta aka binne shi sallallahu alaihi wasallam to idan muka ajiye shi a wannan matsayin da Allah ya ajiye shi domin huta amma idan muka wuce to gaskiya akwai aiki a yau ba za ka san akwai aikin ba don kowa zai ce zai yi ne don son annabi kalma ce mai daɗi son annabi kuma kalma ce mara kyawu a ce maka makiyin annabi ke sa ba a bayan ce muku na ja Allah ya isa ku kalma ce mara kyawu a ce maka makiyin annabi to ana jefan ka da wannan din ne don a guje ka kar a yadda da abin da kake faɗi na gaskiya shi kuma zai ce yana yi ne don son annabi don ka yadda da shi amma annabin haka yi haka yi karantar haka yi bar al'umma a kai shi dai annabi alaihi salatu wa salam ce duk kofar da za ta kai mutane aljanna sai da na bayyana duk kuma abin da zai kai wuta na tsawata Allah ya ce laqad manna Allahu mu'minin min akwai lafazin kira'ar min anfusihim daga mafi daga jinsin ku daga irinku wannan manzo ya tulo alaihim ayati yana karantawa al'umma ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma zakihim yana tsarkaka su yana karanta ayoyin alkur'ani da Allah ya saukar da shi kuma yana karanta da su don ya tsarkaka su da suna cikin jahilci suna cikin shirka suna cikin zunubai masu girma a dalilin karatun alkur'ani sai mutum ya kubuta daga shirka ya kubuta daga barna ya kubuta daga duk wani abu na azanta da yake ciki shine wayu zakihim wayu allimuhum alkitaba wal hikma kuma yana karantar da su littafin da kuma hikimar sa shine alkur'ani da sunna bai mutum ya fahimci addini ba tare da qur'ani da sunna ba in ka ce ba ruwanka da qur'ani kai ba musulmi ba ne haka in ka ce ba ruwanka da suna kai ba musulmi ba ne wa ma atakum ar-rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fanqul Allah ce wa in kanu min qablu ko da yake sun kasance min qablu wato gabanin aiko da manzo sallallahu alaihi wa sallam din nan da fi dalalin mubin suna cikin bata bata wanda yake mabayyani Allah madaukake ce awalamma asabatkum musiba shin yanzu lokacin da wato wata musiba ta same ku a din istifamiya ce hamza din alif na istifamiya lamma asabatku musiba yayin da wata musiba ta same ku din nan wata musiba ita ce musibar ranar yakin badar a uku, a yakin uhud an kashe sabai kusan mutum 70 an ji wa ɗaruruwa ciwo to sai musulmai suka hankalin su ya tashi shine Allah yake cewa yayin da wannan musibar ta same ku ultum kuka ce anna hada daga ina ko wannan musibatan su menene sababi mutum da muna tare da Allah da manzo mu ne da nasara mun samu hazima me ya faru ne shine qultum anna hada min aina asabana hada al-inhizam wannan raunin daga ina ya zo mana sai Allah ba da ansa yace kul huwa min indi anfusikum wannan raunin ya same ku ne daga gare ku bi ma'ana min indi anfusikum abinda ku kuka jawo kawunan ku menene shi Shi ne lokacin da kuka saba umarnin annabi alaihi salatu wassalam da yake ku zauna akan dutse Abdullahi bin Jubair yana kira ya jama'a mu bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ku kana cewa ganima ganima nan ne Shi shine min indi anfusikum kenan zunubi yakan jawo musiba kaga dan zunubi ɗaya suka yi amma ya zama dalili na mutuwar mutum saba'in mukuta saura suka ji rauni a annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rauni a fuskarsa jini yana farara annabi yana tsugune ali yana zuba ruwa aisha tana fatima tana wanke jinin a fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam ali yana zuba ruwa jinin yana ƙara sauka sai fatima ta ce a dakatar da ruwa ta samu tabarma ta kona ta kawo tokan ta danna a wajen sai jinin ya tsaya to annabi wannan raunin ya same shi akan me me yasa ya same shi wajen isar da sakon Allah wajen musulunci isa gare mu idan har annabi wanda mun ce ba wanda ya kai shi daraja an ji masa ciwo a fuska a dalilin isar da musulunci gare mu yau musulunci ya isa gare mu me mu muka yi wa musulunci annabi ne ya yi nashi sahabbai sun yi nasu saba'in da aka kashe su dinnan an kashe su na wajen ɗaukaka addinin Allah ko wajen tafanin iyalansu ne to mu kuma min kai me kake wa addinin musulunci na taimakon addini wani kisi kake da shi na ɗaukaka wannan kalmar ta la'ila ha'in da Muhammadu Rasulullah wani tunani kake da shi na tsamar da al'umma daga cikin duhu da jahilci da kafirci da suke ci wani tunani kake da shi gami da mara'in da aka zuba mana ɗaruruwan dubbai na marayu ba su san ina za su je ba yadda cikin gari bara ake kana ɗaga kafa a motsa kana tafiya a nafif a suna ƙanana bara suke in suka girma shekaru 25 mai halinsu me za su kasance waye wannan tunanin bar ma taimaka wani shin kanmu ma mun tsaya mun gyara mun tsaya mun gyara kawunan mu shi annabi ya sha wahalar shi sabai sun sha wahalar magabata sun sha wahalar addini ya zo mana lafiya kalau me muka yi na kare shi ka tambaye kanka in ma baka yi wani abu don ka kare addinin musulunci ba me yasa ba za ka kare mutuncin addinin musulunci ba ta wajen kanka din ka kiyaye shiga hakkin bayin Allah ka kiyaye nuna wani abu na wato muna nawa musulunci yau da yawa musulunci sunan musulunci na ɓaci a dalilin musulmai wani za ka ji za ka ga sakatarensa ba musulmi ba ne wane ne sa ba musulmi ba ne in ka ta meza yasa musulman mun sa su sun yi mana ba daɗi za ka je ka yi ciniki a wajen musulmi ya yi dore ka ya yi ma ƙarya don ka amince masa kana gani ɗan'uwanka ne cikin addini ba zai yaudare ka ba sai ga wanda ba musulmi ba sai ya yi maka gaskiya a cikin mu'amala da waye za ka yi waye ba ta musulunci yau a baka amana ba kai iri kyawu ka je ka sayo mai kyawu ka je ka sai mara kyawu saboda haka akwai bukatar mu yi tunani me za mu yi wa wannan addini na musulunci ba kawai ni ina shan shayi na ni musulmi shikenan in shiga masallaci in sallah in bida in tafi in dawo to in haka ne ya mutanen ƙauye addini zai je gare su wanda ba su iya wanka ba ba su yi alwala ba ba zina ma ba su daukan haramun ba har alfahari ake da zina har a kama mutum a kwartanci ma suna ganin wata daukaka ce eh in an ba kama ka a kwartanci ba baka kai ba shi yasa an za a yi biki har bukin din mata mutane suke me yasa babu karatu ba iya rabon gado ba akwai ƙauyen wasu dangina da aka yi rasuwa wai malamai za su zo rabon gado daga irin malamai na ƙauye-ƙauye na duk aka tara tun safe suka zo suka zauna har yamma ana rabon gado a dafa musu abinci a yanka musu akuya a gasa su ci a tara musu kudi kuma in ka zo ka ga abin da suka raba din sai ka yi mamaki wani idama in ya zo ya bude ya ga gadon gashi nan sai ce to Allah madaukaki ya ce wa idza hadaral kismata to wai za hadarar kismata ba wasu yake nufi ba kansa yanzu wannan hadarar kismata ne sai a ɗiba wani abu aje wannan na hadarar kismata ne yanzu ne za mu yi aikin rabon sai a biya mu rabon gado ba ba aikin taimako ne ilimi ne Allah ya ba ko kuma Allah ya gaya raba kayan kuma Allahu fi ne Allah ya gaya raba annabi ya yi bayani saboda haka in kana da lokaci ka tsaya ka raba musu gado su yi tafiyarsu taimako amma a zamanka na malami mai rabon gado in an zo an ce ka raba mana gado za ka ce nawa za ku biya ni ko kuma ka ce 10% ko 5% ba ka tausaya musu ba ko kai ba za ka kara musu ban kana da shi kai musu saboda Allah in sun suka ce gashi nan malamun ma da ya gashi nan kaɗan taɓa taba shi ke nan sai ka karba rizkun ta kafin Allah ile Allah ne ba amma karka sa ido a cikin nasu ta yanwa mu zama muna da tunanin taimakon addini yanzu masallacin da muke mutum nawa suka gina mutane nawa suka gina mutum ɗaya ne bai san daɗin kuɗi ba ne in bai yi ba za a tuhume shi ne amma ya gina saboda lahiransa baya duniya shekara nawa za a yi masallacin nan na wa ke da riban mu ban masu mu ci riban shi in yayi masallacin sai kare ni waɗanda za su rayar da masallacin a wanda kake ganin suna tsaye kai yau za su zama babu to an tafi ku ba ku sa ƴaƴanku sun yi karatu ba ba ku taimaka wa marayun sun yi karatu ba nan masallatai yanku zai zama kwanko ko kuma a zo a rasa waye zai zama lima? mazan muna da tunani na rayar da addini musulunci shi yadda addinin Allah gaba idan mun ban mu da lokaci wanda suka ware kansu don yi wa addinin Allah aiki a taimaka musu wanda ya tashi yake zai yi wa'azi yanzu malami daga nan yanzu kungiya ta tura malamai gari gari gari su je suna wa'azi suna tafsiri mutum ya bar gidansa da iyalinsa wata guda sai je ya tafsiri a kauye wani wurin ma abin da zai ci magashi na ga'idarsa to ku kuma me kuka taimaka masa ko ba da mabawan ba mu muna da lokaci da masu yi sun yi to yanzu an kama na cincinu wanda mutum ya yi tsigo kafa goma ko ishirin gefe ma yana ɗarɗar ko amma tare da haka da ɗarɗar ɗin kuma muna zuwa neman abinci ai ko kuwa ba mu ce gari ba kyau ko hanya ba kyau ba daga nan za ka ji har kamaru har kotono don neman abinci to murayar da addini ta wajen haɗin kanmu da ba da gudunmuwanmu kada mu zo mu zauna sai abu ya same mu ce ai da akwai damun Allah ya samu gani Allah madaukake ce awlamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha gaje wannan daga ina ne jarraba wannan Allah ce kace daga gare ku ne ku ne kuka yi laifi Allah ya jarrabe ku inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah shi mai iko ne akan dukkan komai ya kaddara hakan zai faru yanzu abin da yake gare ku ku tuba ku gyara halinku ku gogama ga Allah ku yi tsari na kiyayewa zuwa gaba na an karanta wa ma asabakum yawmal taqal jam'an Allah madaukake ce abin da ya same ku ranar da wannan tawaga biyu suka fadu rundunar manzo sallallahu alaihi wasallam da rundunar mushrikai fa bi idnillah da idnin Allah da ilimin sa ne da qada'in sa ne da qaddarawarsa ya hukunta yaushe zai faru a ina zai faru mutum nawa za su mutu Allah ya riga rubuta don babu abin da zai faru ka zama kana da wannan imani babu abin da zai faru sai Allah ya riga sani a ilimin sana azali ilimin sana wanda baya da farko Allah ya sani wannan rayuwa da muke tsari ne na Allah yau mu ne a wannan doron kasan jiya ba mu bane gobe kuma wasu ne tsari ne na Allah ba za a taɓa ɗauko mutumin da yake zamanin da ya wuce a kawo yanzu ba ko na zamanin da nan gaba zai zo a kawo yanzu ba a yin haka ka duba ganyen nim wa mata su tutu min wara katin illa ya alamu ganyen maina da yake faduwa sai kana ganin kawai wani abu ne iska ya busar da shi ko rana ta busar da shi ta faɗi a share a kone ko a share a zubar ko dabba ta cinye wani abu ne kwaman da baka yi baka baka tunani amma aya tana magana a kai a cikin alkur'ani mace ta yi ciki ta haihu kuna ganin kwaman ne haihu mijin ya yi aure ai dama zai haihu ko to Allah ya ce wa mata hamilu min unsa wala tad'u illa bi'ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammari wala yunqasu min umrihi ka duba wanda aka haifa yau jariri ya fita ya kuka ya mutu da sanin Allah wannan ya rayu shekara 90 da sanin Allah shekara 100 da goma ba zaɓinsa ba ne Allah ne ba shi babu wanda zai rayu sai Allah ya rayu da shi saboda haka abinda duk ya faru ka bi Allah da izinin Allah sannan a irin izinin Allah din Allah yakan yi ne don jarraba bayi saboda haka duk lokacin da abu ya faru ka dinga lura kana daukar darasi in da baka da shi Allah ya baka to baka da aka yi din nan ba ba wai an zabe ka kafin sauran mutane ba an jarrabe ka ne yau ni ne da ba ni da ko keke yau ni ne zan hau mota ni ne ya da ina gidan haya ma ban iya biya ba yau ni ne a ce ina da gidan kaina har na ba da haya kuma a yanzu hakan ba akwai wanda suka fi ni karfi da ilimi da komai amma ba su da shi to in na zo na rasa kuma me zan yi da zama kana da wannan tasawuri don sunar Allah ce ba mamaki ka rasa nawa da suke da shi suka rasa ka zama kana da wannan tunanin to idan kana da wannan tunanin don kana da shi ba za ka ci mutuncin wani ba don baka da shi ba za ka fi da tsammani ba likai la ta'ku ala ma fatakum wala tafahu bima asab karka bakin ciki don abin da ka rasa karka yi murna kai alfahari don kana da shi ne yace fa bi idnillah wal ya'lam al mu'minin kuma Allah ya kanka wannan jarrabawan ne aka kashe wasu aka yi wa wasu rauni don Allah ya tantance ya nuna su wane ne masu imani wal Ladina na nafaqu har yanzu Allah yayi ne don ya tantance su wane ne munafukai na gaske don a lokacin da babu kamar yanzu zaman mun nan dukkan mu musulmai ne dukkan mu a zahiri muna da imani mun yi imani da Allah da manzansa ba ina nufin imani cikakke ba wannan Allah ne ya san waye mai imani cikakke to amma a cikin mu nan yanzu waye ne wanda in ka ba shi miliyan goma in ka ba shi miliyan goma ka ce ga wannan tun da na gaba ka da jari ga miliyan goma nan da je yi kasuwanci bayan shekara ɗaya ka zo mu ga meye muka samu na riba waye ne zai je yi tsakani da Allah ya ɗauka kamar kuɗinsa ne ko ya fi kuɗinsa kuma daidai wa daidai zai yi ba tare da ya ji ya sai wani fuloci a gefe ba ba tare da ya je ya ƙara aure ba ya yi daidai in ya ga cewa asara za ta shigo zai sauri zai ce a'a wannan abin da ka bani nan fa na ga ba zan iya ba don na ga akwai matsala yanzu ka riƙe in a lokaci ya zo zai yi in karba ina mai yin haka kaga yin jarraba ba ta zo baɗin muna nan amma da jarraba za ta zo yanzu za wani za ka ba shi miliyan goma in ka kira shi ba zai ɗauka ba ba haka ba ne in ya san kana wuri kaza zai ɓoya yana shago a bakin kasuwa in ka tambaye shi wallahi yau na shiga kano shi kuma yana garin cikin gari tare me yasa yana maka wata ɓoya to Allah yakan kawo abubuwa ne ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma anzala hatta yamizal khabitha min at-tayyib ya tantance suwaye na kware suwaye ba na kware saboda haka Allah ya ce wal ya'lamu alladhina nafaqu a wannan yaki urs an tantance su wane ne kwarai don musulmai da suka fita Abdullahi bin Ubay bin Salul ya zo ya ce wannan yaki fa ba nasara ko mun je ba za mu yi nasara kaza kaza kaza ya ja mutum kusan 300 ya dawo da su gida ga Abdullahi bin Amr bin Haram baban Jabir ya zo yana kiran mutane sun zo suna komawa kace ku zo fa kar ku bar annabi shi kadai ku zo mu je yakin nan ba suka ki sai kyale shi ya je shiga har ya shahada a har shi ne aka dauki gawansa aka raƙumi za a kawo wajen baƙiya abin ne shi annabi ya yi sa shaida mai shaida ya sanar cewa duk wanda aka kashe shi a filin daga to a nan za a binne su aka mai da su aka binne su ana uhud karkashin dutsen uhud za ka ga makabartansu ga duk wanda ya je umra ko hajji an kewaye kabarin daga wuraren da ake zuwa ziyara za a je makabartan a yi musu sallama a yi musu addu'a to Allah ya yi ne bai tantance zuwa ne da munafikai wanda suke munafikai din nan a lokacin waqila lahum sai aka ce da su ta'alau ku zo atilu fi sabilillah ku zo ku yi jihadi wajen daukaka addinin Allah ku kare mutuncin addini ku kare mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam awi dafa'u ko kuma ku tunkude mushrikan ko ku shiga ku yakin ko ku ƙara sawadi na musulmai aka ce a wannan yakin abdullahi bin umar maktum shi ma an ya sa da sulke ya fita ta ka ce kai makaho ne ai allah ya maka hanzari ya ce eh ina so in ƙara yawan musulmai a bayya gani ɗin ai an ganshi daga nesa za ga mutum ne ya ƙara yawan musulmai ɗin bayya gani amma kai yanzu aka je maka zo mu je wa'azi wallahi ba lokaci wallahi na gaji wallahi wallahi wallahi amma in kasuwa ne sai mu jika kana china da yake duniya shin me bambancin ka da wa'anda Allah yake ce ya alamuna zahiran min hayatin dunya zahirin duniya suka sani ka duba sahabbai suna fita gari gari suna karantarwa garin ba su sani ba fa kawai hamnin su isar da musulunci za su je gari su shiga su zauna in akwai musulmi su zauna da su in babu su nuna kyawawan ɗabi'u akwai ni wanda don ya musulantar da mutane ba ya je garin ba musulmai ba ne amma ya je ya buɗe shago yana sayar da kaya ka duba salon jihadi salon kira ya buɗe shago garin akwai shaguna amma da ya buɗe shagon yana sayar da kaya sai ya zama duk abin da zai sayar wato ya aje masa kyauta ya kulla suga ya kulla gishiri wane ne sabulu zai sayar duk yaron da ya zai sai akwai minti da zai baya in abin babba ne za a baki minti biyu in karami ne za a baki minti daya yaro kuma zai je inda ake baki minti ko inda ba a baki minti daga nan yara suna ta zuwa shagon sai cinikinsa ya karu sai mutane suka saba da shi aka sake da shi haka ya fara nuna musu musulunci saboda kyawun ɗabi'ansa da mu'amalarsa da aka gani da ya ga musulunci suka karba da wuri to kai yau kana musulmi ka shiga cikin wanda ba musulmai ba ka nuna musu mummunar ɗabi'a ka shiga kai musu ƙarya ka haɗu da wani ka zalunce su an shi ba musulmi ne wa ya ce maka in ka zalunce wanda ba musulmi ba za a kyale ka to ya ga wannan rikin kirkin tare da kai sannan ka zo ka ji masa ga musulmi sai ce in wannan shi ne musulunci ba zai musulunta don akwai wasu da suka musulunta sun musulunta a garinsu da suka zo garin musulmai da suka ga mummunan ɗabi'a da musulmai suke yi sai suke cewa in ba don mun karanci musulunci ne a musuluncinsa muka yi ba inda don ganin wa'annan ne da ba za mu musulunta ba to don ma da Allah kai kokari ka zama gaskiya ka daina zalunci ka daina yaudara ka daina ƙarya arzikinka naka ne ba wanda zai ci numfashinka naka ne ba wanda zai sheka matarka taka ce ba wanda zai aura ƴaƴanka naka ne ba wanda zai haifa Ƙabarinka naka ne ba wanda zai shiga ka daina zalunci mu gyara kan ramadan lokaci da na gyaran zuciya mu rage fasada mu rage gaba mu cire kasala mu zan muna da himma madaukakiya mun muna da kyakkyawan zato ga Allah in ka yi kokari ka faɗi a nan karka ɗauka ya ƙare kuna faɗa ba follow of a man is not end of his life ka yi faɗi a wani wurin ba shi ne rayuwar rayuwarka ba a'a in ka faɗi a nan ka tashi dabba ba za ta nemi kama abu in ta kasa ta je ta sake ta je ta sake har ta yi nasara dabba in ka buga neman kuɗi a nan bai zo ba ka je ka buga ta can yanzu za ka samu duk wani mai kudi za ka tarar ya sayar da kaza ya yi makanikanci ya yi wane ne indimi da kake gani wannan ya yi ɗan haya eh ɗan haya shi yake gaya mana da bakinsa ya yi keken haya nema ne su tijani baruri rahimahullah sun ɗauki ashana a faranti suna talla a cikin unguwanni na? da su ne da su batin sun ɗauka suna yawa suna talla kaga an nema da gaskiya ɗin kuma Allah ya kawo mai albarka amma kawai kai kana zaune babanka ya haife ka ya baka ci da sha ya baka ilimi ga gidan ya gina ka zauna kuma har yanzu kana jira wai ya mutu ka gada ba ka je ka kawo masa abinci ba ba ba ka rage masa ɗawainiya ba wai kana jira ya mutu tagada akwai wanda babansu ya auri mace tana haihuwa in ka je ne ka tuba babansu ya auri mace matar ta fara haihuwa sai suka ce ke haifuwan naki nan fa ban masu eh baban ba zai mutu ke bar mu da kananan yara ba za mu dauki da wani ta ce wannan to ni ina yana wasu zai ku gaya baban ku suka je suka gaya baban ba su ji kunya ba baba mun ba mu gane ba wannan tana haihuwa din nan ba ya kamata a daina baba yake kula in kai ne za ka kula da su ne Haila halakun yin kuma da ne. haka baban ya rasu yaran nan suka samu abin da suka samu na wulakanci me sa? saboda ba ga kima babban ba ka ga kimar iyayenka da suka samu da kai ka zama kana da ruhi na taimakon Allah zai taimake ka ana inda zan yi abu bibi in ji Allah ina inda bawa na ya zace ni kai wa Allah kyakkyawar zato kai fata na gari ka so wa mutane alkhairi kai ma za ka ga alkhairi amma kana jin haushi wani ya samu me yasa aka bashi wani me yasa aka bashi to ba za ka wuce abin da aka kaddara maka ba Allah madaukake ce wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi idhnillah wa li ya'lam al mu'minin wa li ya'lam alladhina nafaqu don Allah ya tantance su wane ne waɗanda suke munafikai wakila lahum aka ce da su ta'alau ku zo qatilu fi kuyi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah A da ukau ko kuma ku tunkude mushrikai ku kare mu daga gare su qalu sai suka ce law na'lamu qitalan lattaba'nakum da mun san yaki ne za a yi aida mun bi ku wannan yaki ma ba za a yi ba fa wato ba abin ma zai faru da mun sani da mun bi ku law na'lamu qitalan lattaba'nakum sai Allah ta humlil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman su a yau a wancan lokacin a ranar lokacin da suke faɗin haka wato sun fi kusa da kafirci fiye da imani saboda me saboda ba su gaskanta abin da Allah ya faɗa kamar yadda Allah ke cewa bal zanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zayyana dhalika fi qulubikum wa zanantum dhanna as-sawi wa kuntum qawman Allah madaukake ce ya yaquluna bi afwahihim suna faɗi a bakunansu ma laysa fi qulubihim ba abin da yake ba shi ne a cikin zukatansu ba alhali kuma wallahu a'lamu bima yaktumun Allah madaukake yana sane da abin da suka boye wa'annan da suke faɗan abin da suke faɗa me suka boye abin da suke faɗa shine allazina qalu li ikhwanihim sune wa'anda suke faɗa game da ƴan uwansu li ikhwanihim ay li ajli ikhwanihim suna faɗi akan ƴan uwansu din saboda ƴan uwan sun je jihadi sun mutu sun yi shahada kaga kenan ba ƴan uwan suke wa magana amma suna magana akan ƴan uwan suna cewa lau ata'u wa qa'adu su sun zauna ba su je jihadin ba suna cewa law ata'una da ƴan ummun nan da aka kai su a filin daga da sun bi mu ma kutilu da ba a kashe su ba kaga rashin sanin Allah ke sai Allah ya kulkace ce da su fadra'u an anfusikum al-mauta to so idan sun je an kashe su da suna tare da ku ba a kashe su ba to ku yanzu ku ku kare kanku daga mutuwa fadra'u an anfusukum mauta ku kare kawunan ku daga mutuwar in kuntum sadiqin an har gaskiya kuke a gidan ku din za ku mutu a shake nan ba fita bace mutuwa ajali ne in ya zo ba mai hana na ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah madaukake ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata dai kada ka ɗauki waɗannan da suka mutu a filin daga karka ɗauke su matattu fa a a bal a a ahya'un la yayuna inda rabbihim aw ja'u bi Allah yurzaquna ana abdu wannan allazina kuciru fi sabilillah fi sabili ila'i kalimatillah wa'inda su musulmai ne suna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam da umarnin annabi suka fita jihadi ko kuma su musulmai ne sune sune suke da wato daular su ko ga garin su ko ga kasar su shugaban su musulmi ne taimakon su tsakanin su suka hada su yi su musulmai ne ba kafirai ne suka ba su makamai ku kashe junanku ba an gane ba kafirai ne suka ba su makamai da ƙwayoyi ku kashe junanku ba sannan ka zo ka ce in mutum an kashe ji sai ka ce a ba ya mutu mana wai ya yi bacci ne wai ba a cewa ya mutu wai shi ma fi sabili lahi ne a wannan fi sabili shefani ne wani fi sabili ilahi kalimatul yahudi wannan nasara ne taya makiyin Allah zai kawo maka makami da kwaya a saukar a jirgin sama ko ba ku gani ba ne bidiyo sannan a ce wanda yau na aikin wai yana aikin Allah ko karatun Fatiya ba ka iya ba ikama ba ka iya ba da izinin iyayenka ne ka fita wani ma ya fita da kashe iyayenka kuma ka jama da kake fi sabilin nan a fi sabilin ba wasa ba ko yana faɗa amma ba faɗan ba ne hakikalin kalmar ake duba to Allah ta kada ku dauki wanda aka kashe su wajen daukaka addinin Allah bisa shar'in da addinin ya shimfida kuma duk wanda zaka yaƙe shi ba kawai zaka zo bane don kana da makami ka farwa mutane ka farwa gari far ka kashe su ka ce na yi jihadi a'a in kaga suna kan bata ka kira su ga addinin Allah ka bi salo salo na kira idu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana Allah ya ce ma kunna mu'adibina hatta nab'a rasula annabi shekara nawa ya a Makka yana wa'azi goma sha uku bai yake su ba ya fita sai da aka bashi izini kafin yanzu da aka bashi izini to nasara mata na tare da izini amma kawai sai ka je garin da su ba su taɓa jin Allah ya ce annabi ya ce kwanan nan wani taron da muka yi kafin ramadan malamin mashar da ba mustafa malik yake ga mana wani malaminsa da yake karatu iziya a wajen shi malamin nan yana karantar da su iziya ya zo babin juma'a yana karantar zai ce ran juma'a liman zai zo ya zauna a kan mimbari ya ji su alal mimbari imam zai zauna a kan mimbari tsohon ya ce ya kai shekara casa'in a duniya ya ce shi bai sani ba wani abu ne wai ana cewa mimbari wai limamin zai zauna a kai sannan da ne ya kira sallah ni kan ban gani ba duk rayuwarsa bai sallar juma'a ba irin wa'in ka je ka zama musu wuta kace kuma aikin Allah kake wani Allah jihadi wani jihadi shahada wata shahada kar mu yaudare kawo Allah ba wasa bane addinin Allah ba wasa bane lokaci ne Allah rubuta maka ajali zai kare in ka yi daidai ma zai kare in baka yi daidai ba ma zai kare maganar a kasuwar lahira ake ba anan duniya bane Allah ya kada kuɗi dake wanda aka kace su wajen ɗaukaka addinin Allah amwatan bal ahya'un rayu ne inda rabbihim wajen ubangijin su yurzaqun ana arzuta su farihina bima atahum Allah min fadli suna farin ciki suna murna suna fara da irin abin da Allah ya ba su da falalarsa gidan aljanna sannan bayan abin da Allah ya ba su suna murna ma bai su tsaya nan ba wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim suna nema a yi albishir zuwa ga waɗanda ba su ma zo ba na duniyan shi ya ji lahiran ba yana cewa a waye zai isa na sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan aljanna kamar ga hadisi ne ma'anan yake cewa akan hadisin jabir ne radiyallahu an ya talaqiya ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya gamu da ni ya ce ya jabir me yasa ina ganin ka kana da bakin ciki haka ranka a bace ya ce ya rasulullah استشهد أبي بابانا يا شهادة أكن أهد وترك عيالا وعليه دين ya bar iyali da bashi a kansa ba ni da abin da zan biya wannan bashin shi ne nake hankali na ya tashi annabi ya ce ala ubashiruka bima laqiya Allah bima laqiya Allah azza wa jalla bihi abak in yi maka albishir mana da abin da Allah madaukaki ya tarar da ya wato gamu da mahaifinka da shi sai na ce eh, ka gaya min ya rasulullah annabi alaihi salatu wasallam yace inna allaha ahya abaka wa kallamahu kifafa Allah ya tada mahaifinka yayi masa magana ci da shi kifafan wa ma kallama ahadan qattun illa min wara'i hijab Allah bai taba magana da wani ba sai bayan hijabi fa lahu Allah yace da babanka ya abdi ya bawana tamanna otik ka yi buri in baka qala sai wato abdullahi baban jabir ya ce ya rab faruddani ila duniya fa uktal fi saniya. Allah ka mayar da ni duniya a sake kashe ni kisa na biyu fa qala rabb tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya ce innahu qad sabaqa minni bayani hukunci ya riga ya tabbata a gare ni cewa annahum ilaiha la yurja'un ba za a koma duniya ba in mutum ya je lahira ba zuwa duniya sai ya ce ya rab ya Allah fa ablig min war man wara'i Allah ka isra mutanen bayana ga halin da kake shine Allah annabi yake cewa falamma wajadu tiba ma'akalihim wa mashiri wa mashrabihim wa maqilihim fa qalu man yuballighu anna ikhwanana anna ahya'un nurzaq qala Allah anni inni muballighukum anhum muballighukum ankum sai Allah ya ce zan isar muku sun ji dadin cin su da shan su suna yawo a cikin aljanna sai suka ce wai zai isar wa ɗan na duniya mu muna nan rayu muna ci muna sha muna jin daɗi Allah shi ne zai isar muku sai saukar da wannan aya wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwata bal a'a ahya rayu ne irin rayuwar da Allah ne ya sani rayuwar can ba rayuwar duniya ba suna cin arziki daga Allah suna masu farin ciki da murna saboda falalan da Allah ya ba su kuma suna albishiri ga waɗanda ba su game ba su kadda su ba ma'ana ba su mutu sun riske su ba cewa kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki wato game da abin da kuke sadu da shi a duniya na wahalu da bacin rai to ina ganin lokaci yayi za mu tsaya anan. Allah ya albarka cikin abin da muka samu kuma mun zo kan zai daidai ko da sarfi na bi min Allah نسأل الله تعالى أن يحفظنا بهبه وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يكفينا شر شياطين الإنس والجن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله Thank